Masu kallon tashar Unity TV, Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci da muke kawo muku labaran duniya da farko ga muhimman kaninsu. Za mu labarta muku cewa fadar shugaban ƙasa ta yi martani kan ikirarin turawa shugaba Buhari kuɗi a asusunsa da jihar Ogun ta yi. Za mu labarta muku cewa kotun ɗaukaka ƙara ta tabbatar da hukuncin kisa akan Maryam Sanda. Mutanen Najeriya za su samu sauƙi inda 'yan kasuwa suka yi alkawarin karya farashin buhun shinkafa. a labarin ƙetare kuwa majalisar ɗinkin duniya ta ce yankin tigray na kawo jinkiri ga ayyukan jin ƙai a arewacin ƙasar habasha inda a labarin wasanni kuwa idan muka shiga kasuwar cinikin 'yan ƙwallon ƙafa cikin labarin wasannin za mu labarta muku makomar messi barnes ings wings dambele da diallo To labaran namu kenan yanzu ga cikakkunsu za su biyo baya, ni ne Suleiman Hassan. Fadar shugaban ƙasa ta musanta labarin da ya yi ta yawo a yanar gizo na tsohon gwamnan jihar Ogun Ibi Kulle a Mosin na cewa ya tura wa shugaban ƙasa Muhammadu Buhari naira miliyan goma sha biyu da dubu ɗari biyar zuwa asusunsa lokacin yana gwamna. Rahotannin dai sun yi ta yawo ne da safiyar ranar Juma'a wadda ake cewa gwamnan ya tura wa shugaba Buhari kuɗin cikin asusunsa a wata takarda da babban hadimin shugaban ƙasa na musamman kan harkokin watsa labarai Garba Shehu ya saki da yammacin ranar Juma'an ya musanta rahoton. A cewar rahoton an tura kuɗin ne a asusu mai suna Muhammadu Buhari Estate wadda mallakin gwamnatin jihar ne ba na shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ba kamar yadda ake zargi. Ya ce wannan labari na bogi ne wata takarda ta nuna yadda aka tura naira miliyan goma sha biyu da dubu ɗari biyar daga asusun jihar ogun zuwa na pmb estate duk don a ɓata sunan shugaban ƙasa muhammadu buhari sanarwar ta ƙara da cewa pmb estate wani babban rukunin gidaje ne a abekuta babban birnin jihar ogun wadda shugaban ƙasa buhari ne ya gina gidajen bayan ya kai wata ziyara a jihar kuma pmb estate mallakin gwamnatin jihar ogun ne amma an sanya wa wurin sunan Muhammadu Buhari ne domin girmama shugaban ƙasa ba don shi ya mallaki wurin ba. Sanarwar ta ƙara da cewa kada a amince da duk wasu labaran bogi da ke yawo don ɓata sunan shugaban ƙasa Muhammadu Buhari wadda ya yi fice kan yaƙi da rashawa. A baya dai shugaba Buhari yana amsar fansho na kasancewarsa tsohon soja kuma bai taɓa sanya wa wani kamfani sunansa ba. Sannan a cikin sanarwar Garba Shehu ya ƙara da cewa Mun kuma tattauna da ma'aikacin da ya sanya alamar biyan kuɗin a Twitter wadda ya aiki a lokacin tsohon gwamna a Mosun ya kuma tabbatar da cewa an tura kuɗin ne daga asusun kuɗin shigan jihar na Ogun zuwa na PNB Estate saboda wasu ayyuka da aka yi wa gidajen amma hakan ba shi da wata alaƙa da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari. Mai martaba sarkin Kano Alhaji Aminu Ado Bayero ya kai wa Oni na Ife Oni Adeyeye Enitan Ogunwusi Ojaja na biyu ziyara a fadarsa ta Oduwa da ke Ile Ife. Manyan sarakunan biyu na Najeriya sun ƙarfafa dangartaka da amintaka da ke tsakaninsu, wacce suka ce ta samu asali ne tun daga iyayensu Oni Ogunwusi wadda ɗaya ne daga cikin shugabannin Majalisar Sarakunan Gargajiya ta Najeriya ya ce ya yi farin ciki da ziyarar da sabon sarkin na Kano ya kawo masa, wadda a cewarsa ba baƙo ba ne a fadar kuma haka riƙe al'adu ne na mahaifansu wadda suka gada daga Oni Okunnade Sijuwade da marigayi sarkin Kano Ado Bayero da kuma marigayi Obi na Onitsha da suka kasance aminan juna ne kuma abotarsu na daga cikin moriyar da muke ci a Najeriya, in ji Oni na Ife. A nasa jawabin, Sarkin Kano ya yaba wa Oni wusi na yin jagoranci a ƙasar ƙabilar Yarbawa, ya kuma ce dangantakar tasu za ta ƙara zumunci da haɗin kai da ci gaba tsakanin ƙabilar Yarbawa da kuma takwarorinsu na arewacin Najeriya. Kotun ɗaukaka ƙara a birnin Abuja ta kori ƙarar da Maryam Sanda ta shigar. inda take so a hana aiwatar da hukuncin kisa da wata babbar kotu ta yanke a kanta. Kotun ta jaddada hukuncin kisa da babbar kotun ta Abuja ta yanke mata ta hanyar rataya sakamakon kama ta da aka yi da laifin kashe mijinta Bilyaminu Bello yayin da yake tabbatar da hukuncin a ranar Juma'a. Mai shari'ar Stephen Ada wadda ya jagoranci alkalai uku da suka gabatar da shari'ar ya ce kotu na da alhakin yin adalci kamar yadda doka ta tanada ba da son zuciyarta ba a ranar 27 ga watan janairun shekarar nan ta 2020 ne da yi mai shari'a yusuf halilu ya yanke wa maryam sanda hukuncin kisa wadda ya ce za a rataye ta har sai ta mutu an yanke mata wannan hukunci ne a bisa cakawa Biliyamun wuƙa da ta yi ɗan tsohon shugaban jam'iyyar pdp hallir bello a shekarar 2017 ne dai aka fara gurfanar da ita a gaban kotu bayan mutuwar mijin nata a lokacin wata hatsaniya da aka samu a tsakanin ma'auratan. Ita dai Maryam Sanda ta musanta hannu a kisan mijin nata wadda ta ce ya zame ne ya faɗa a kan kuntin shisha inda tsagin kuntin ya cake shi a kirji har ya mutu. A lokacin da yake yanke hukuncin alkalin ya ce an samu dukkanin wasu shaidu da suka tabbatar da cewa Maryam ce ta aikata wannan laifi. ya kuma yi watsi da ikirarinta na cewa mijin nata ya faɗi ne akan fashashiyar tukunyar shisha abin da ya janyo mutuwar tasa. Haƙuri a zamantakewar aure tamkar ingarman doki ne da baya tuntuɓe ko kuma takobi da baya dakushewa inda a lokuta da dama yake zamtowa tamkar wata runduna da ba a karyawa ko kuma ganuwa da ba ta rushewa. Wannan shi ne batu da aka fi mayar da hankali a kai yayin taron wani ɗaurin aure na Nura Adamu Munkailu da amaryarsa Amina Aliyu Muhammad wadda ya gudana ranar Juma'a a layin na Lado da ke yankin unguwar Rogo a birnin Jos jihar Filato. Khalifa Ɗayyim Ibrahim Musaddad wanda shi ne waliyin Aminatu ya bayyana cewa haƙuri da nasara sun kasance 'yan uwan juna kuma duk mutumin da bai yi riko da haƙuri a matsayin makamin rayuwarsa ta addini da duniya ba, to ya kwana da sanin cewa maƙiyansa za su fatattake shi, yana mai cewa domin samun ɗorewar zamantakewar auratayya. to ya zama tilas da wajibi ma'aurata su riƙe yin haƙuri da juna. Amarya da ango ina musu nasiha irin wacce aka umarni a yi ma'aurata kuma dukkaninsu bisa ga abin da bayyana gare masu tarbiyya ne. Muhammadu Nuhu yana da tarbiyya, ita ma Amina ‘yar mu ce tana da tarbiyya. to fatan mu ita ta zama mai biyayya shi ko mai mai juriya mai rike amana mai hakuri in an ka bi iznillah za a samu zuri'a managarciya mai albarka shi kuwa malam hassan abubakar wadda shine wakilin ango muhammad nura shawartar ma'auratan biyu ya yi da su yi ƙoƙari su ga sun sauke hakkin juna inda ya ce yana da matuƙar muhimmanci ga ma'aurata su rika girmama juna a nashi ɓangaren kuwa alhaji aliyu abba muhammad wadda shi ne mahaifin amarya Aminatu, ya yi matuƙar bayyana jin daɗin shi tare da godewa mahalarta taron a bisa amsa gayyatarsa da suka yi. Alhaji Aliyu ya ƙara da jaddada muhimmancin yin haƙuri a tsakanin ma'aurata, inda ya shawarci mazaje da ke da aure ko kuma suke shirin yin auren da su yi haƙuri domin samun albarkacin auren yayin da su kuwa mataye ya ja hankalinsu da su zama masu ladabi da biyayya ga mazajensu. To nasiha ta da ango ga amarya shi ya rike ta da gaskiya ya tabbatar kuma wannan yarinya an bashi amana ce. Ita kuma ta yi masa da'a ta masa biyayya a matsayinta na matarsa ta aure wannan shine nasiha ta su Ina kira ga dukkan angwaye duk wanda Allah ya bashi mata to dole sai ya yi hakuri. Zama da mata wani abu ne mai wahala amma idan aka yi hakuri Allah zai zo ya azurta su tare Allah zai bada abun da ake nema ma ce mutukar ba yi hakuri ba to auren ba zai je ko ina ba mace ko ta kai shekara hamsin zaka ga ta zo ta yi wani abu wanda ba daidai ba balle yarinya ina kiran su ya zama mai hakuri duka an gwaya masu zama masu hakuri da amaransu. Rosemary Luka wata shugabar mata a ƙungiyar kawo ci gaban matasan Kirista da Musulmi wato Christian Muslim Youth Development of Nigeria a Turance. Ta bayyana matukar farin cikin su da annashuwa ganin yadda taron ɗaurin auren ya samu halartar mutane daga mabambanta ƙabilu da addinai. Ta ce wannan alama ce da za ta ƙara bayyana wa al'umma cewa zaman lafiya ya dawo jihar Plateau. inda ta kara da yin kira ga ɗaukacin al'umma da su ci gaba da yin riko da zaman lafiya domin samun ci gaba mai ɗaurewa a cikin al'umma. Gaskiya mu ma mun yi farin ciki ne mun samu mu kasance a cikin wannan auren nan domin auren nan ya sa mu cuɗanyen mu da Muslims zai kara ginuwa domin a da ba mu iya shiga cikin juna ka don tun abin da ya faru kwanakin baya ba mu iya haduwa da juna kamar haka mu zo na mu yi hira tare mu yi murna tare ya zo haɗuwar mu a wannan tafiyan ya samu mun samu zaman lafiya da juna sosai yanzu muna iya shiga cikin ku kuma kuna iya shiga cikin mu ko ya zo mana a cikin lokacin sallah mun ya mun shiga cikin yan mu muslim mun ci abincin sallah tare mun yi murna tare yanzu gashi aure ya zo ai kira mu muna nan a tare ba abin da ya fi wannan a ci zaman lafiya ya fi zaman sarki wannan taron ɗaurin aure dai ya samu halartar ɗimbin jama'a daga sassa daban-daban na ciki da wajen jihar plateau inda al'umma da dama suka yi ta sanya wa auren albarka kamar yadda wakilin tashar Unity TV Haruna Umar ya rawaito mana. Ƙungiyar Rifan ta masu shinkafa a Najeriya ta ce ta rage farashin shinkafa da yadda za a riƙa sayan kowane buhu a kan Naira dubu Rahotanni a makon nan sun bayyana cewa a halin yanzu dai ana sai da kilogram hamsin na buhun shinkafa tsakanin naira dubu ashirin da takwas zuwa dubu talatin rahotannin sun ƙara bayyana cewa ƙungiyar rifan za ta karya farashin buhun shinkafar ne a ranar litinin sha hudu ga watan disamba shekarar nan ta dubu biyu da ashirin wannan mataki dai yana zuwa ne biyo bayan farashin kayan abinci da suka sake tashi sakamakon rufe iyakokin da gwamnatin tarayya ta yi Tun daga lokacin da aka hana shigo da shinkafar, wasu ‘yan kasuwa sun yi ta sayan buhuhuna rututu, suna adanawa da nufin samun ƙazamar riba. Ƙungiyar ta rifan ta haɗa kai da Babban Bankin Najeriya wato CBN a farkon makon nan ta kafa wani kwamiti da zai yi ƙoƙarin ganin an samu sauƙi. Shugaban kamfanin aikin shinkafa na Tiamin, Aminu Ahmad shine zai jagoranci wannan aiki na tabbatar da cewa an rage farashin shinkafar. A wata hira da ya yi da 'yan jarida, Ahmad ya tabbatar da cewa sun amince su rage farashin buhun shinkafa zuwa Naira dubu goma sha tara domin taimakawa gwamnati wajen ragewa al'umma raɗaɗi. Aminu Ahmad ya ce, masu gyaran samfarera sun karya farashin shinkafar zuwa Naira 160 a kan kowane kilogram, wadda hakan zai taimaka ainihin buhun ya rage kuɗi. To a labarin ƙetare kuwa faɗa da ake ci gaba da gwabzawa a yankin Tigray na yi wa shirin raba kayan agaji kafar ungulu in ji Majalisar Ɗinkin Duniya. Miliyoyin jama'a na fuskantar rashin abinci da magani inda jami'an Majalisar ta Ɗinkin Duniya suka sanarwa kamfanin dillancin labarai na AFP cewa har zuwa ranar Juma'a babu hanyar shiga yankin tabbatacciya domin raba wa mutane kayan agaji. dakarun gwamnatin tarayyar Habasha sun kutsa cikin yankin na Tigray ne a ƙarshen makon jiya inda har suka shiga Makele babban birnin yankin na Tigray. BBC ta samu damar yin magana da wani mutum a Makelen kuma ya tabbatar da cewa har yanzu ana faɗa a yankunan da ke kusa da birnin kana gwamnatin yankin TPLF ita ma ta ce ana nan ana ci gaba da gwabzawa. Ministan Habasha mai kula da yaɗa dimokuraɗiyya Zadik Abraha ya yi watsi da bayanan yana mai cewa babu wani yaƙi da ake kan yi a yankin. Dakarun TPLF sun janye daga Makele domin rage tasirin hare-hare daga sojojin gwamnati kan jama'an birnin, amma ana nan ana ci gaba da faɗa a yankunan da ke wajen birnin. Sai dai ƙungiyar ta TLF ta ce a shirye take ta tattauna duk da cewa ba za ta yi saurin miƙa wuya ba. To a labarin wasanni kuwa ƙungiyar Paris Saint-Germain tana duba yiwuwar sayo Lionel Messi, ɗan wasan Argentina mai shekaru 33, daga ƙungiyar Barcelona a watan Janairu mai shigowa. Ita kuwa Manchester United tana fatan Harvey Barnes, ɗan wasan Leicester mai shekaru 22, zai koma ƙungiyar a matsayin ɗan aro idan ba ta iya siyo Jadon Sancho ba daga Borussia Dortmund. An bai wa ɗan wasan gaba na Ingila Danny Ings mai shekaru 28 shawarar tsawaita kwantiraginsa da Southampton. Manajan Sarab Hassan Holt shi ne ya bashi wannan shawarar. Ɗan wasan Tottenham kuwa Harry Winks mai shekaru 24 na iya komawa wata ƙungiya a watan gobe domin inganta damarsa ta samun shiga kungiyar ƙwallon ƙafa ta Ingila gabanin gasar zakarun Turai. Ƙungiyoyin Arsenal da Liverpool suna buƙatar Bisoma, inda Chelsea ke son siyar da Rodiga da Tomori. Ƙungiyar Barcelona kuwa ba za ta iya biyan albashin 'yan wasa a Janairu ba, inda ita kuwa Manchester United ta tattauna da wakilin Osmani Dambele, ɗan wasan gaba na Faransa mai shekaru 23, domin ganin ko zai koma can. yayin da ake buɗe kasuwar 'yan wasan ƙwallon ƙafa a watan goben. To kuma wannan labari na cinikayyar 'yan ƙwallon ƙafa shine ya kawo mu ƙarshen labaran namu a daidai wannan lokaci. A madadin dukkanin waɗanda suka tabbatar labaran sun zo kan kwalaban talabijin ɗinku, ni Suleiman Hassan da na tace na karanto nake cewa a ci gaba da kasancewa da tashar Unity TV murya cikin nazari. da su babu ɓangaranci cikin gida da ƙasashen waje. Unity